sai ta ce tafi ka bani guri bala'in da ya same ni dan ba kai ya samu ba ɗanta ne ya mutu sai anas mai riwaya ya ce bata san annabi bane sai da ya wuce aka ce wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce na shiga uku sai ta kwasa da gudu ta gidan shi ta je ba masu gadi ba kowa ta shiga gida kai tsaye manzon Allah na hakura na hakura na haƙura manzon Allah ya ce inna masabru inda sadamatil ula haƙuri a karan farko ake ina waccan kalmar da ta gaya wa annabi ta zagi ta bakan magana bai waiwaye ta ba saboda ya san san da ta faɗa ba ta san shi bane da ta san shi ne ba za ta faɗa ba dan haka wannan kalmar ba ta hau kanta ba in ba haka ba ka san wane shi ne annabi ka buɗe baki ka ce tafi ka bani guri ka daka mishi tsawa babu shakka aikin ka ya baci jama'a mun fahimci wannan da kyau sannan sai ibnatul jawn wata bazawara ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kamar yadda bukhari ya ruwaito hadisin ba ta son shi kuma sai mata suka saka mata tsegumi a baki to tunda baki son shi in ya zo ki ce a'udhu billahi minka kin san malamai da ka ce a'udhu billahi sai su ja baya su ba kauri dan haka ki ce mishi a'udhu billahi annabi na shigowa daki sai ya mata raha irin wanda ya kamaci an wa amaryar shi to ke madam ke amarya ai sai ki matso kusa da angon ki ko sai ta ce cap wai ma ni yar sarki ina sarauniya da ni in kai kaina ga wani talaka matsiyaci kaga sai annabi bai bai wannan kalma ba sai tashi sai je yana shafa jikinta domin shedanin da ke tare da ita kawai ba ta wuri sai ta ce a'udhu billahi minka ina roƙon Allah ya tsare ni daga gare ka sai manzon Allah ya ce gaskiya kin nemi wanda ya isa ya tsare ki ya tsare ki tafi gidan ku na sake ki yasa aka kyautata mata ya sake ta dubi kalmomin da ta faɗi guda biyu bai waiwaye su ba me yasa ya san ta jahilci ma'anarsu to in aka samu yau wani ya faɗi mummunar kalma sai a ce kaga kalmar nan da ka faɗa ka ji asalin ma'anarta don haka janye ta sai ce ya janye ta sai a ce to wane kalmar da yake faɗi ya janye ta don haka kafirta shi da ake to a janye to sai a haɗa kan musulmi yanzu akan gaskiya amma jama'ar musulmi ina gaya muku a irin tsarin nan da ake tafi a ƙasar nan ka zo ka ce yadda ake a yamutsa ɗin nan ka zo ka ce za ka haɗa kai shi yasa kuka ga da an haɗa kan bayan wata uku sai kuma ka ga an koma ana wa'azin raddi barin muku misali biyu ɗaya a zariyan mu ɗaya a kano da 'yan ɗariƙa da 'yan izala suka haɗa kai suna wa'azin shari'a da tafiya ta tafiya shi kenan sai suka yi kansu kifa ɗaya kwala a kano suka yi bindiga kowa ya kama gaban shi suka zo su da wa junan su raddi haka a zariya ma suka ainihin koma su ne wa junan su raddi mutane sun gane cewa ba a yi wa Allah wayo a cikin addini yawan nan namu ba shi ne zai samu yi nasara ba amma karfin imanin mu Allah yake kallo annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya fara yin musulunci amma sai da ya gallabi dukkan duniya baki daya haka ne ko ba haka ba to abin da yake damun mutane yanzu sai a ce wai tun da kiristoci sun haɗe kai mu ma mu zo mu haɗe kai su ma ba ku san irin haɗa kansu ba ne karanta qur'ani ka ji abin da Allah ya ce tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta tsammanin su kake kansu a haɗa ne amma zukatan su a rarraba suke saboda haka mu abin da muke kiran mutane zuwa gare shi shine at-tasfiya thumma tarbiyatu nasi alal musaffa na farko tukuna a fara tace addinin a tabbatar da cewa ƙur'ani za a karantar da mutane ƙira'a lafiyayye ƙira'a na ɗaya kenan mutane su rinka fahimtar alƙur'ani kyakkyawar fahimta a dawo a tace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu sai a tarbiyyanci mutane akan alƙur'ani da ingantacciyar fassara da hadisai da ainihin ingantacciyar fassara a bisa fassara malaman farko yanzu nan sai ku ga kai ya haɗu amma a ce kowa yana yadda yake a taho tare kuna ganin ko su zazzaki da suka yi wannan kwama calar daga baya sai da kungiyar ta bindiga ta fashe da 'yan tijjaniya da 'yan kadiriya da 'yan izalan da suka bari suka zo suka haɗu da waɗanda ma ba su taɓa ko ɗaya ba da ta tashi sai ta bindiga kowa ya ja gaban shi wani ya koma ya zama turun ɗan iska ya ce gaba ɗaya ma ya daina addinin gaba ɗaya wallahi akwai waɗanda turun 'yan iska suka zama shan giya da caca da neman mata ya ce gaba ɗaya ma tunda addinin bai da kan gado ya daina suka koma suna iskanci wasu suka ainihin koma suka ci gaba da kadiriyar su ko tijjaniyar su wasu suka ci gaba da izalar su wani kuma ya koma kawai kenan ya koma ya zama social life kawai yake yi to gaskiya wannan tafiyar da muke kiran mutane cewa a zo a yi aiki da alkur'ani da hadisi mu ba muna cewa ba ne zo mu haɗa kai da kai kana tare da shirkar da kake tare da ita wallahi sai an auna ta a ƙarƙashin alƙur'ani da hadisi in ta yi karo da ƙur'ani da hadisi dole sai ka bari in ba haka ba wallahi ka tafi kai kaɗai za mu tafi mu kaɗai nasara kuma a wurin Allah take domin ingantaccen hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an yi mishi faretin annabawa tare da su, ya ga wani annabin gashi ya zo al'ummar da suka bi shi ba su wuce mutane goma ba wani annabin al'ummar da suka bi shi mutum uku wani mutum biyu wani mutum ɗaya wani annabin har ya zo ya gama wa'azi ba wanda ya amsa mishi shi kaɗai ya koma yawa ba shi ke nuna gaskiya ba jama'a amma nagarta ake nema don haka mu muna neman kwaliti ne ba muna neman kwantiti ba ne muna neman nagarta ne ba muna neman yawa ba kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi iznillah so da dama akan samu karamar kungiyar sai ta rinjaye babba koma kasar afghanistan ka sha labari yan uwanmu ne ahli sunna masu bin aqidar salaf shi yasa kaga kasar america da iran suka haɗa kai suke yakar afghanistan saboda yan uwa ne ahli sunna salafiya tsantsa gwamnati suka kafa ba abin da suke aiki da shi sai alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar malaman farko sannan kamar yadda na gaya mana za ka je ka ga hamshakin malami a kasar afghanistan ba balarabe ba ne amma yana sarrafa larabci fiye da harshen uwashi ɗaya kenan a wannan lokacin kuma sai ka same shi ƙwararren injiniya ne ko lauya ko pharmacist ko makamantan haka shi yasa suka fitini kowa a duniya sun gagaru kowa ka duba ƙasar rasha da makaman nukiliya na ƙare dangi take ya ƙasu da muka yi hira da wani ɗalibi a jami'ar islamiyya ɗan afghanistan sai ce sanda za mu fara yakin afghanistan ko bindigogi ba mu mallaka ba muka sa matanmu suka sai da gwalagwalansu muka sai da duk wani abu da muke da shi mai daraja da haka muka fara mallakar bindigogi ya ce sai muka koma cikin duwatsu muka zauna in jirgi ya zo wucewa na rasha da dutse muke jeho shi kaga wannan ya zama tarmihim bi hijaratin min sijji da haka suka kafa gwamnatin da harbinsu da dutse ya ce allah cikin ikon shi sai su taho da katuwar dabba tankar yaƙi wadda ita daga nesa take harbi in ta zo kusa ba ta yi ya ce sai ta ƙi tashi daga nesa mu kuma bindigoginmu dama na kusa ne ya ce don haka nasu ya kasa harbo mu daga nesa sai mu matso muna zuwa sai mu kakkashe su sai mu kwashe makaman yakin da haka gwamnati ta kafu shi yasa gwamnatin kasar afghanistan a yau ita ce kadai gwamnatin da muke muku kyakkyawan misali akan ita ce irin gwamnatin da muke hari domin gwamnati ce wadda suna karkashin khalifa ne na musulunci ba sarkin gargajiya mai martaba ta kaza ko mai daraja ta kaza ba su da shi khilafa ce islamiyya kadai suke yi ya kamata jama'a su san wannan kuma sun haƙura da ainihin halin da Allah ya ajiye su sannan kuma mutane ne masu basira game da masaniya akan yau da kullum wata guda da ya wuce sai suka hana duk wata tashar intanet ta shiga ƙasarsu me yasa saboda ana amfani da waɗannan tashoshi na ainihin intanet ta hanyar kwamfuta ana zuba da awa zuwa ga addinin kiristanci da kuma tunanin lalata aƙidarsu ta musulunci sai suka ce to duk wata tashar intanet sun yanke ba za ta shiga ƙasar ba sannan akwai masu agajin red cross masu cewa za su kai gudunmawa sai aka kama su da littattafai na ainihin bushara addinin kirista da kasusuwa na audio da video nan ma suka tare su to ya jama'ar musulmi abin da nake gaya muku duk wanda ya halarci wurin nan ya yi kyakkyawar fahimtar da a wannan tamu mai yiwa kana jin albani albani daga nesa to yau ga ka ga albani kuma ya ne maka bayanin manufar wannan da'awar shi yasa kamar yadda nace ce in kuka lura hannuna babu wani littafi ba wai wa'azi ne aka zo a ja aya a ja hadisi malamin fiqh a'a muna son ne mutane yadda suke taruwa dinnan su san shin mecece manufar mu manufar mu kawai a taru ai wa'azi ka faɗa ai kabbara shikenan a wuce ba wannan ce manufar mu ba wallahi manufar mu ita ce yadda ainihin can Allah yake cewa wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allah laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari walillahi aqibatul umur Allah ya ce lallai ne ya kafa wa kanshi ka'ida sai ya taimaki duk wanda ya taimaki addinin shi su wane ne su ne waɗanda na in makannahun fil ardi in muka ba su gwamnati a bayan ƙasa a ƙamus salata za su tsaye da sallah tsakaninka da Allah kana sallah a kan lokaci ka fara auna wannan ka gani kana sallah a kan lokaci ka auna wannan da kyau ka gani ka yaudar kanka don Allah yana siffanta yadda gwamnatin musulunci za ta kasance ne alamarsu ta farko ita ce allazina in makannahun fil ardi aqamu salata imamu malik ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin muwaffa sayyidina umar lokacin da ya samu gwamnati wannan maganar ta tabbata a kan shi ya rubuta wa ministocin shi da gwamnonin shi da daraktocin shi da pamsex cewa dukkan wata ma'aikata da ke karkashin gwamnati ta ta sani da cewa sallah ta fi aikin gwamnati muhimmanci a wurina don haka lokacin sallah ya duk abin da kake ciki na aikin gwamnati ka aje shi kwamfuta ko rikicewa za ta in aka ce an kira sallah ajiye ta ta rikice in ka dawo ka nemi wanda zai shirya maka ita amma ka tafi sallah Allah maɗaukakin sarki ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikirillahi wa an salati ko mazaje ne wa iqamis sala mazaje ne waɗanda yake ainihin wato kasuwanci saye da sayarwa ko harkokin yau da kullum baya hana su ainihin wato tsayar da sallah baya hana su tunanin Allah baya hana su ambaton Allah sanda zaka buɗe shagonka sai ka je ka samu kwastomomi talatin saboda tsima ko bismillah ba kai ba to aka ce sahabbai ba haka suke ba duk yadda suka ga kasuwanci bai mantar da su ambaton Allah sannan aka siffanta su da cewa kasuwanci ko harkar neman abinci ba ta hana su sallah idan tinka daga cikinsu ko kafinta ya daga guduma zai buga sai ji an ce Allahu akbar Allahu akbar madadin ya kwala daga nan ya aje sai ya sake ta ta baya shi kuma sai gaba ya tafi masallaci bayan Allah na gari kenan allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata bayan kaddamar da shari'ar musulunci da aka ce an yi wai a jihar Kano sai wani inyamuri ya je government house da ya je government house inyamurin dan business ne yana yawo tsakanin jidda da dubai da lagos da sauransu sai ya ga an kira sallah a government house a makon da aka kaddamar da shari'a sai ya ga mai gadin da ya zo ya kira sallah ya gaji har ya zo ya ta da sallah shi shi kadai ya sallah ya fito ya sake tsayawa a gate ba wanda ya fito sai ya zo yana tambaya shi yamurin yana tambaya wani musulmi wai wannan shari'ar da kuka ce kun kafa a kano irin ta ce ake yi a jidda sai ce e sai ce ƙarya kake munafuki ya ce na je jidda ya fi a kirga da an kira sallah za ka ga da gudu suke rufe rumfa suna tafiya masallaci ya ce saboda haka shari'a ku ba irin tasu ba ce yanzu wannan an yi wa musulunci abin kunya ko ba a yi mishi ba an yi mishi don me za ku yaudari mutane a gidan gwamnati da aka ce an kafa shari'ar musulunci amma sallah ba ta da muhimmanci gashi Allah yana cewa allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata bayan Allah na gari su ne waɗanda in muka ba su gwamnati a bayan ƙasa abu na farko da za su kula da shi shine tsai da sallah shin ana tsaida da sallah a jihohin nan a ma'aikatun gwamnati da ƙananan hukumomi waɗanda aka ce an tabbatar da shari'a ko kuwa shari'a ce rasmiya shari'a kan teburi ce irin ta obasanjo ya ce political shari'a shin political shari'a ce shari'a a ci zaɓe ce ko kuwa irin shari'a ce ta gaskiya saboda haka jama'a ku lura da kyau don haka wallahi mu manufarmu ita ce tabbatar da ma'anar da wannan aya take cewa wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allah la aziz duk wanda ke taimakon Allah duk raunin shi Allah yake kwantar da hankalin shi Allah mai ƙarfi ne ƙarfin ban mamaki kuma zai taimaka wa allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata waɗanda ya san cewa in an ba su mulki a bayan ƙasa za su tsaye da sallah za su ba da zakka za su tursasa mutane su ba da zakka dubi sayyidina abubakar siddiq ya kulla yaƙi tsakanin mutanen da suka hana zakka aka ce ranka kai daɗe me yasa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mutum da ya musulunta jinin shi da dukiyar shi sai ya ce ai annabi ya ce illa bi haqqiha sai wanda ya taɓo haƙƙin musulunci ai duk mutumin da ya bambance tsakanin sallah da zakka ice zai yi sallah ba zai zakka ba ya ce wallahi sai na yaƙe shi shin masu kuɗi inda suna fitar da zakka addinin musulunci zai zama maraya irin yadda ya zama a yau domin inda masu kuɗi na fitar da zakka yanzu kamar bauchi nan gari ne na manya-manyan 'yan boko da hamshakan 'yan kasuwa to ba za a samu wani tagayyararren talaka ba a cikin bauchi kakaf ni na faɗa muku haka insha Allah tafi ƙasar Saudi Arabia wannan misali ne zan maka babu wani ɗan Saudi Arabia da yake cikin tagayyara sai dai in ya tagayyara kanshi don ka ba yaron ka kuɗin makaranta ya je sha taba yaya ka ba shi ya je ci shinkafa da wakin an fita break sai je sha taba sai dawo ya ce yana jin yunwa ido zuru zuru yayi jawur laifinka ne ko kuwa kai ne eh, ko ku shine aha yau a ƙasar saudi arabia za ka ga mace mijinta ya mutu ya batta da 'ya'ya biyar ko goma amma canjin rayuwa har yau ba ta fahimci rayuwa ta canza ba saboda me akwai zakka akwai haƙoƙi na asa'il wal maharum da tsakar dare sai wani ya zo ya kwankwasa mata ƙofa, da tsakar dare ƙarfe goma sha ɗaya na dare sha biyu na dare ko ku asubahin fari sai ya lura ta tinkaro lallai ta kusa da kofar sai aje buhun shinkafa da kuɗi kamar rabin miliyan haka sai gudu ya janye jikin shi tana buɗe kofa sai ta gani sai ta fashe da kukan daɗi kukan daɗi mana <laughs> saboda Allah ga buhun shinkafa ga naira dubu ɗari biyar jibi sai ka sake ganin wani ya kawo mata haka sai ya zama ita kawai tana maraicin mijin ya mutu ne amma ba abin da ya canza na rayuwa amma ɗa nawa ne yau ya daina zuwa makaranta saboda uban shi ya mutu waɗannan 'ya'yan su ne suke komawa su zama 'yan iska su zama 'yan sara suka su rinka shan shalusho su rinka ainihin shan ganja duk wani abu da ɗan adam baya sha sai sun sha don hankalinsu ya tashi su tada naku hankalin Allah saboda idan bai rikice ba ba zai iya tada hankalinka ba sai ya ce wallahi zan je in sha maka giya wai kai zai sha wa giyar saboda kunya ta fita a idan shi ya zo ya ci mutuncinka ya je ya sha shalisho idan shi ya kada ya jawur ya zama a bakin ku diddifi da fadama nan zai rinka kwana ya kashe bera ya ci ya kashe muzuru kul ya ci ba abin da yake nema sai bala'i ya biyo dare ya hana ka zaman lafiya kana da sabuwar amarya ka ya daure ka a gabanta ya kwantar da ita ya zina da ita duk gwalagwalan da ka tara mata ya kwashe dukiyar ya kwashe ya gaba saboda mai kaƙi ka biya mai kuɗin makaranta don uban shi ya mutu babu at-ta'awunu alal birri wat taqwa saboda me saboda ba a tsabbaka shari'ar musulunci yadda ya kamata shari'ar musulunci ba ta da gata domin mu kar ku manta mu ba ba muna neman shari'ar musulunci bane akwai shari'ar musulunci dama nan bauchi me ya kafa ta shari'ar musulunci ba malam yakubu ne ya karɓo tuta ba malam yakubu shehi ne na musulunci mahaddacin alkur'ani ne masanin sunna ne masanin fiƙihu ne ƙwararre ne a larabci da tarihi limami ne alƙali ne mai wa'azi ne mai tafsiri ne wannan menene shari'a ce ko ba shari'a ba ashe bauchi shari'a ce ta kafa ta amma mu ne muke nema shine gata ake nema wa shari'a din gata misali yanzu idan aka ce ga wani titi wanwai ne a nan bauchi sai kaga an kawo ɗan sanda an ajiye wannan doka ce ta gwamnati ko ka a karya wanwe ko to sai a kawo mai gadin ta sai a aje duk wanda ya karya sai a tsare shi kuma ko yanka shi akai a kasar Bauchi din nan ba wanda ya isa ya hana me yasa saboda ya karya shari'ar wannan mai shari'ar to irin wannan gatan muke so a yi wa shari'ar musulunci yanzu shari'ar musulunci ba ta da gata nan kusa da ku aka kama musulmi aka kashe akan me akan shari'ar musulunci kuma shi kenan fa shi kenan ba wani abu da za a yi me yasa saboda shari'ar ba ta da gata to ina son ku sani ya ku matasa wallahi ku kadai ne yanzu ake sa ido ku yi shari'ar musulunci gata domin ina son ku san mafi yawancin manyan shehunai sun siyar da shari'a sun siyar da ita domin baki da baki mun yi magana da wani sidi abin da yake cewa ya ce za ku ce mu matsa a kan maganar shari'a shekara ta nawa ba abin da kuka tsinana mini gwamna ya zo ya bani sabuwar fijo yi min kujera biyu ta hajji gwiwa ta na ciwo fiye da shekara goma ya kai ni an gyara ni na ce eh a siyasance kana da gaskiya sidi amma addinance ka bata eh inda maganar siyasa ake wanda ya maka shi za ka saka ƙuri'a tunda gwamnan ka bai son shari'a kaga sai ka goyi bayan shi to amma yayin da ya zama addini ne fa to anan babu makawa dole ka tsaya akan gaskiya imamu malik gwamna aka naɗa musu fasiki a madina ya ce ba za mu mushi a ba aka je aka kamo maliku aka ce za ka yi mana tawaye ya ce ba magana tawaye ba za mu mubaya'a ga mutumin da yake fasiki ba aka kama imam malik aka buge shi wannan bugun ne ya kai shi har baya iya aza hannun shi a kirji domin ibnu abdulbarri ya ba da labari a cikin littafin shi ainihin alintiqa fi fada'il al-thalathati al al-fuqaha da kuma cikin littafin shi a ainihin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid cewa ba a samo wata sallah sabanin runguma hannu daga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ba yace kuma har maliku ya mutu ita yake yi to sai aka ga wata rana maliku ya saki hannu a sallah sai almajirai suka ce me yasa sai ya ce khalifa ne da ke ni sarki ne da ke ni har hannuna ya kage yadda bani iya daga shin aza a kirji amma imam malik ya ce babu yadda za a yi a ce mu ba da fatawa jama'a su mu baya a ga ainihin fasikin gwamna to abin da muke cewa al'amura sun yi tsamari a ƙasan nan yadda yake sun kai matukar lalacewa kamar yadda na faɗi a ɗazu an kira da dama daga cikin malamai an ba su abubuwan da suke so kai mu a jihar kaduna ma har wata kungiya aka kafa manya-manyan shehunnai akan su su fada da ainihin shari'a ɗin saboda haka an sa mana 'yan bago jiya iwar haka jiya iwar haka ina garin kaduna zan fara karantar da littafin sifatus sala ta sheikh muhammad nasir din albani a masallacin cancangi amma waɗannan shehu na malaman sai suka yi kutu-kutu suka ce ba su yadda ba sai na ce ai akwai masallacin da nake karatu a kaduna ranar laraban nan na ce a taru za a yi karatun anan in an hana a can nan fa ai namu ne me yasa saboda an rasa yadda za a yi a sa mini birki na farko dai ba aikin gwamnati nake ba balle a ce a janye albashi na na wata uku na rasa kuɗin mai daga zaria zuwa kaduna ai na haƙura da zuwa karatun na biyu ba ni da mai gida kakaf duk duniya ba ni da mai gida wanda zai ɗiba ya bani balle a ce to dai na bashi to ya za a yi to sai aka je aka samu masu masallacin kuma ka ji mace ce mai kamar maza ta ainihin haɗa muka zo aka yi wa'azi akan ainihin bin sunna a masallacin ta takura manya-manyan mazaje ta ce wallahi sai sun zo gurin wa'azin ba wa'azin an shirya na mata ne da rana sai ban samu zuwa ba da watan azumi sai na sa musu cikin ainihin bayan sallah da daddare shi shikenan sai ta ce to wa'azi ya zama na maza maza su taru a gaban ka su cika masallaci mu kuma mu tafi islamiyya a sa mana lasifika duk ta tattaro manya-manyan mutane ta sai sun zo sun ji alkur'ani da hadisi to dan haka nan da nan sai aka yi marmaza aka haɗa kai aka ce to ka a bari ai wannan karatu jiya jiya a jiya za a fara amma sai suka yi wannan kutukutun to yanzu manyan shehunai abin da suke kenan duk inda aka je aka ce za a yi wa'azi sai su ce wa sanda in tsakai wa'azin za a yi yaƙi za a zub da jini ku hana amma abin takaici da mu kadai suke fada amma ba sa fada da 'yan shi'a duk program din da 'yan shi'a suka shirya ba za su je su ce wa gwamnati ai za a tashin hankali ba wanda babu a tarihi ba a taba rikici da mu ba ba a taba rikici da mu ba ko so daya in kuma akwai dan sandan da zai kawo shaida a karamar hukuma ko a jiha ko a gwamnatin tarayya an taba rikici da mu ya mike kawo shaida sss ne shi ko cid ko wane amma so nawa aka dauki ba dadi da 'yan shi'a amma da mun haɗa wa'azi sai a samu wani limami ko ni sidi ko shehi sai je ce za a yi yaƙi wallahi kuka bari me yasa saboda sun ga yadda mutane ke fahimtar abubuwan da muke ce musu yanzu a jiya din bayan na zo gurin na bar gurin sai ita matar ta min waya ta ce wallahi matasa sun kai dubu biyar ka ce wa'azi ake irin na ƙasa gaba ɗaya din saboda an kwana wajen hudu ana sanarwa albani zai fara karatun littafin suratul sala a nan kaduna a masallaci kaza don haka kowane matashi ya ji ya su fata sala za a koyi sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yau da safe sai ta sake yi min waya sha ɗaya na rana sai ta ce to malam mutanen nan ko su mutu ko su rai sallan nan ta annabi sai ka zo ka koya mana insha Allah na ce in Allah ya so hajiya ta ce mun sa lacca a zo a nuna mana ya annabi yake alwala ya annabi yake sallah ranar alhamis na ce ina nan zuwa karfe goma na safe insha Allah to yanzu wannan sahawar wannan wayewar kan da ainihin matasa suka fara samu shine yanzu sai su manyan malumma suka haɗe kai da gwamnati duk inda za a yi wa'azi wallahi yanzu wannan wa'azin karshen ta da an daɗe ana sanarwa da nan da nan sai sun haɗa waya sai an haɗa waya to in aka bari aka yi wa'azin nan fa za a yi yaƙi za a yaƙi to nan da nan sai ga 'yan sanda an kira mala idris to kai mala idris a janya wa'azi eh a janya wa'azi wa'azi ba zai yi ba da ka da wa'azi ka gani wallahi abin da suke yi kenan to ya za sai mai musu shiga sun sai dai kawai an gama sanar da wa'azi pat sai a gan mu a wurin ba a taba tunanin wannan shine albanin sai an ji murya a ce cabbi jan har ya zo ya kan mimbarin to ba yadda za a yi to da an yi wa'azin jama'a kan su ya waye shi kenan ba abin da za su sake gaya wa jama'a to shi yasa matasa ina son in gaya muku kalubalen nan da ke gaban mu wallahi azim na farko sai mun tsarkake zuciyar mu duk abin da za mu nufi Allah karkai addini dan ka birge karkai addini dan ka bawa na haushi duk wanda ya ɗayan waɗannan abubuwan biyu wallahi ya yi asara ka ce bari kai don ka birge bari kai don ka ɓatawa na rai wannan addinin yan bidi'a ne yan bidi'a ne suka san wai kai kana cewa ba ka san zikirin salatul fati wai sai zo nan gaban ka yana karaji ya sa lasifika allah allah la allah allah la sai yara su fara tunan shi kun ga bala'i so da haka kusan wannan abu na biyu kowa ya koma makaranta to akwai wani bala'i da yake damun mutane wannan bala'in na jarabta garuruka da dama ina fatan ba haka ba ne a garin nan galibin garurukan nan namu Allah ya azurta mu da malaman sunna amma ba za a je a ji karatunsu ba sai irin wannan bako ya zo sai kaga an taro a gaban shi to kun ga wannan riya ce to wannan riya ce don haka mu in mara ba aka zo yi mana da yawan nan to ba mu karba ba tunda ba ku taruwa gaban malaman ku haka domin me wanda zai zo ya maka kwana ɗaya rak ku zo ku taru gaban shi wanda zai karantar da ku tutur abadan ku watse wallahi ya nuna wannan taruwar to ba Allah aka yi wa ba yasa matasa sai kun yi gyara akan wannan don na gaya muku yau muna son a jaddada manufa ne ina muka dosa ina za mu to ya za a yi tafiyar ta kai inda za ta kai lafiya wallahi sai ku tabbatar in aka tashi wanke gyambo baka taba ganin an wanke gyambo da sukari ba da mai lemun tsami da gishiri kana ihu ana danne ka haka ne duk yadda kake son ɗanka in ya ce na ciwon ciki baka jiƙa mashi alewa ko sukari ya sha sai maɗaci da ainihin darbejiya me yasa rashin daɗin nan shine maganin waɗannan abubuwan da nake faɗi a yanzu wallahi muna son ne mutane su yi kyakkyawar fahimtar tafiyan nan wanda duk ya san zai zo a tafi tare da shi to ya zo a tafi tare da shi yanzu dai ku duba masallacin nan ina gaya muku wallahi ba zan ɓoye muku ba dukkan masallatan da nake wa'azi kakaf a rayuwata a zariya ba masallacin da ya kai rabin wannan duk karatun nan da kuke ji ba masallaci ko masallacin da muke juma'a sahu shida ne rak ko na sahu yana cin mutum sha biyu iya kashi kenan daga nesa ne sai ka ji kama wani masallacin fahad ne ɗan ƙaramin masallaci ne to amma mu mutanen garin mu sun ba mu haɗin kai ku sani ku ɗinnan ku ne za ku ainihin marawa na ku goyon baya su samu kaiwa ga manufa in ba haka ba ɗazu na faɗi a hudubar juma'a ta ɗazu wadda muka yi sallar juma'a kasa ɗin yana nan an to muku da shi za ku same shi insha Allah na ce wani tsohon shugaban ƙasa shine janar buhari ya yi wata magana ya ce this generation and indeed the future generation has no any other country than nigeria we must stay here and salvage it together ya ce wannan al'ummar tamu ta yau da kuma al'ummar da ke tafe nan gaba ba mu da wata ƙasa in ba wannan ƙasar ba don haka dole ne mu tsaya mu kubutar da ƙasar nan daga bala'in da ta fada za ku ji inda na ce wallahi ko gida ka bani a makka zan ce allah ya saka da alheri sai dai zama masauki na ina ji hajji ko umara ko in sa yan haya domin mutanen makka da makka take da daɗin zama da mutanen madina da madina take da daɗin zama kai ɗan boko da kake jin daɗin zaman ingila da amerika ka sani da cewa waɗannan ƙasashen ba su yi daɗi ba sai da 'yan ƙasar suka zauna suka gyara ƙasarsu mu yaya za mu ɓata ƙasarmu mu tafi mu ainihin zauna a wata gyararriya a tsangwame mu yanzu ka zauna a maka ko madina balarabe hararaka yake yi in ka zauna a ingila ko amerika bature hararaka yake a nan bauchi fa ba zai harare ka babu to in ka ce bari ka lalata bauchi ka gudu ingila ita ingila can su gwamna lugga ne suka sha wahala suka gyara a basu yanzu ga 'ya'yansu na jin daɗi to ashe yanzu kamar garin baucin nan yadda allah ya azurta ku da malamai Allah ya azurta ku da mutane masu son taimakawa addini Allah ya azurta ku da samari da waɗanda za su karantar da su don menene za a ce an saka karatu a nan ko a masallacin gwallaga ko a ina ne amma sai a ce sai ka ga mutum uku ne a gaban malami an watse to amma yau ga albani ya zo mutum dubu kaza sun zo to anya albani zai ce ba da gaske ake ba tsakani da Allah domin in kuka je kuka same ni a garinmu ina wa'azi haka za ka je ka samu mutane sun cika fululu to kaga shikenan in wani bakon malami ya zo to na san da gaske ne to amma malami ya sa muku karatun bukhari ko muslim ko tafsiri ko risala ko fiqhu ko menene sai ku watse to wannan shine karatu wannan abin da ake yanzu sunan shi faɗakarwa ko nasiha ko wa'azi ba da shi ake zama malami ba amma karatun da ake koya maka هذا كتاب هذا كلب أول ما يجب على المكلف الحديث الأول أن أمير المؤمنين اقرأ باسم ربك da wannan ake zama malami sai kake zama a koya maka wannan sai kuma sai ka zo sauraron wa'azi shi kuma wa'azi zikira ce tunasarwa ce Allah kuma ya ce fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'mini to shin muna shirya da a samu gyara akan wannan wajibi ne wajibi ne matasa su shirya akan cewa daga yau duk inda aka ce ga malami na karantar da mu sunna wajibi ne mu zo mu taru a gaban shi don mu karfafe shi mu goyi bayan shi in ba haka ba wannan manufar ba za ta tabbata ba don ba zai yiwu a ce sai in albani ya zo ko ja'afar ya zo sannan sai mutanen bauchi sai su taru in kuma ɗan gari na karantarwa kuma sai a watse a ah, so ɗaya a wata ko so ɗaya a shekara ko so ɗaya a shekara biyu ko uku wallahi da haka manufa ba za ta tabbata ba yanzu in na buga waya zariya na ce gobe a taru za a yi karatu shikenan gobe sai ka je ka samu mutum dubu kaza suna jiran za a yi karatu waya kawai bana garin in ce karfe kaza zan iso gobe za a yi karatu to dan haka duk manufar da muka tasa a gaba insha Allah sai mu kai gare ta me yasa saboda mutanen da muke tare da su suna tare da mu kuma ina son ka san wani abu wallahi sai an cire renin zamantakewar tare domin akwai wani reni da ke damun mutane eh, za a canza janareta ko zan rufe magana ta da mataki na ƙarshe da muke ɗauka akan jaddada wannan manufar na yi muku ishara a kan cewa ya kamata duk wani gari da ake kiran mutane zuwa ga sunna a samu wata islamic center wata cibiya ta yada da'awar musulunci aiki na farko na wannan cibiyar shine karantar da mutane sunna idan muka ce karantar da mutane sunna mutane su daina tunanin wai sunna kadai hadisi a'a karantar da kai shari'ar da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ita wannan manufar mu ga yadda muka tsara bari mu fara faɗa muku ɓangaren da muka tsara a zaria shine mu samu fili mu gina masallaci da makaranta da kuma gida wanda zai iya yiwa a sauki ɗalibai don haka lokaci zuwa lokaci sai mu rinka aikawa muna gayyatar jama'a daga garuruka zuwa kwasa-kwasai na addinin musulunci da kuma na rayuwa a ce ai za a yi kwas ne na wata guda a kan me a kan ainihin dirasa islamiyya darussa eh, na musulunci don haka abin da ya shafi ƙur'ani hadisi tafsiri mustalah usulul fiqhi abin da yake da alaka da tarihi larabci da makamantan waɗannan tsawon wannan wata guda kusa-kusan da za a rinka kenan sannan za a rinka gabatar da laccoci na wayewa da mutane kai sannan duk mutanen garin da muka aikawa sai mu shawarce su da cewa lallai ne su su ɗauki nauyin mutum ɗaya ko mutum biyu da za su turo domin wannan zai taho a madadinsu ne in ya zo ya koyi karatun su zai je koyawa daga ƙananan hukumomi ne kamar a ce za a rinka a nan wannan masallacin sai a ce to sauran ƙananan hukumomin bauchi su turo da irin waɗannan wakilan ba abin da za a yi kaɗai sai karantar da mutane addinin musulunci da kuma manufa ta yada ainihin wannan da'awa ɗin to kun ga ina gaya muku wannan ba zai yiwu ba sai ku kanku tukuna kanku ya haɗu a ƙarƙashin abin da yake daidai ne sannan kamar yadda na fara faɗi kafin a dawo da wuta ɗin nan sai kun cire hasad ma tare da malami galibi mu a nan ƙasar sai ka ga an rena shi wai bahaushe ma yana da wata karin magana da yake cewa wai ai bokan gida baya ci bokan gida baya ci don haka sai bokan nesa don haka kana tare da malami ba ruwanka da shi jama'a mun fahimta ku tuna rihila da ilimi ana yi ne in babu ilimin a garinku don haka imam malik bai taɓa fita ko ina koyan karatu ba ya kashe madina me yasa duk malamin da yake bukata akwai shi a madina duk nau'in ilimin da yake so akwai shi yanzu nan gashi kuna da abubakar ta fawa balewa university a nan ko sai ya zama kana son za ka je kai course akan computer sai aka ce ai nan atbu ta bauchi duk jami'o'in da ke kasar nan babu kamarta akwai bukatar ka tafi abu babu to amma aka ce ba ku da ita a bauchi fa shine zai kai ka to in aka ce yau ga malamin sunna a garin garinku dan menene za ka saka ƙiyayya da gaba tsakaninka da shi ko kuma reni sai ka ce bari ka tafi gari kaza malam wane ya koya maka ai malam wane ya fi karatu ai malam wane ya fi kaza wallahi ina gaya muku wajibi ne ku bi ku haɗe kanku tare da malaman ku in ba haka ba za ku ci nasara ba kuma za ku daɗe kuna tafiya ta baya ainihin tana warwarewa domin kamar tufka ce duk sanda kake tufka igiya matukar baka kulle farkonta ba to kana gaba ta baya tana warwarewa kulle farkon ta din nan shine ku yi kokarin ku rinka zama a majalisin karatu guda ɗaya kuna sauraron karatu ina maimaita muku wannan maganar ne domin wallahi na yi irin wannan nasihar a garin yola da jimeta kuma an samu canji lokacin da ne musu tambaya shin in malaman garin nan na karantawa ana taruwa haka aka ce a'a sai na ce to albani bai karbi mara ku ba domin ba da gaske ba ce inda gaske ce ku taru a gaban malamanku mu samu canji sai aka bugo mini waya yanzu kam alhamdulillahi to haka muke so goban aka ce akwai wa'azi a nan ko akwai karatu a nan ko akwai wa'azi a masallaci kaza ko akwai karatu a masallaci kaza malam wane ne da ke garin nan zai gabatar sai ku je ku taru idan da wata matsala tsakanin ku ku fito karara malam e mu ga laifin da kai mana wallahi ina gaya muku irin wannan kulli da muke riƙewa a zukatanmu tsakaninmu da malamanmu wallahi shi ke raba kanmu wanda ya bata maka rai me yasa ya buɗe makaranta an sa kuɗin makaranta an ce wanda bai biya ba a kore shi sai monita ya kore ka shi malam bai ma sani ba wai kai kuma sai kai zuciya ka daina zuwa da'awa ma gaba daya to sai ka zo ka samu malam malam ni fa da baka gani na wurin da'awa gaskiya saboda Allah monita ne ya kore ni da dai na yi fushi sai a samu monita sai a daidaita wallahi sai mun zama masu yafewa kamar yadda Allah yake cewa wal afina anin nas wal kadhimina al ghaiz masu yafe wa mutane masu danne fushi aka tambaya ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaya wane ne mai karfi suka ce wanda yake da karfin kokowa ya kifar da wani ya kifar da wani annabi ya ce ba shine ba shine wanda yake iya danna zuciyar shi yayin da wani abu ya taso mai na son zuciya shin a shirye muke mu gyara game da waɗannan abubuwan jama'a to don Allah a samu canji akan haka sannan kusan musulunci ba zai yiwu ba sai da mukafa'a maliyya sai kowa ya san wace irin gudunmawa zai rinka ba addinin musulunci wannan gudunmawa ta kuɗi kuma ta kuɗi ɗin nan daidai da gwargwadon ƙarfinka yayin da na abubakar ya tatike kuɗin shi kakab ya kawo aka musulunci da su mewa kai ba za ka iya haka ba kawo abin da ya samu shi yasa wani sahabi da aka ce man zallazi qurdullah qardan hasana sai ɗibo ainihin tafin dabino guda shine sadakar da zai bayar sai munafukai suka fara dariya da Allah dubi ai Allah ya fi karfin wannan abun haba me za a yi dan wannan sai ainihin Allah madaukakin sarki saukar da ayoyi yana zargin su akai idan aka ce za a yi hidima ta addinin musulunci ko za a yi da'awa ina son ku san bai yiwuwa sai ran da matsala ta taso muku wai ran nan ne za a fara yawo da hula ana neman taimako wannan yana nuna ba ku da manufa yanzu aka ce misali za a gina makaranta wai sai a ce wai sannan ne za a fara neman taimako ya nuna ba ku tsara manufa ba ba ku tsara da'awa ba tun farko ku tsara wa kanku duk wata kowa ya aje wa kanshi ba wai sai an rubuta sunanka ba kai kace kai ahlus sunna ne ahlus sunnan farko ko rasid ba sa yi saboda gaskiya saboda shi ba zai saci rediyon wani ba shi kuma in aka mai rediyon sata ba zai siya ba to amma me yasa yanzu aka sa rasid saboda duk tsawon gemun mutum bai guji ya sata ba bai guji kuma ya sai kayan sata ba to don haka yanzu duk mutumin da ya zo da rediyo sai ka ce ina rasit in ba rasit sai ka ce a rike abinka don ta iya yiwa gobe yan banga su taso shi gaba ya taho gidanka to mace ce ta zina har ta samu cikin shege ta taho ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce wannan ciki da ta ba shi da uba a tsarkake ta manzo Allah ya ce a kira wanda ke rike da ita aka kira shi aka ce kai ka kula da ita har san da za ta haife shikenan suka tafi ba rubuta sunanta ba ba rubuta address ba menene ya zo da ita gaban annabi ya tsaye mata da haddi imani wannan imanin zai dawo da ita ran da ta haife ko gata da ɗanyen jariri ta zo ta ce ya manzo Allah na haife sai a tsaye min da dokar Allah manzo Allah ya ce gaskiya ne nan tsaye miki da dokar Allah an dace kam amma kuma jaririn ki zai ta gayyara domin shi ba shi da laifi don haka ki je har sai ya fara cin abinci da ya fara cin abinci ta sake zuwa da shi a wata riwaya aka ce ya zo hannun shi da gurasa wata riwa aka ce annabi ya mika mishi gurasa ya ci aka tabbatar ya fara cin abinci ya wadatu daga nonon uwar shi sai aka je aka jefe ta manzo Allah ya mike zai mata sallah Umar ya ce ya manzo Allah za ka yi mata sallah bayan ta yi zina manzo Allah ya ce ta yi tuban da yake da za a kasafta wa gidaje 70 cikin gidajen Madina da ya wadace su abin cewa idan aka ce yau mun tsayu akan da'awar musulunci ni in na san cewa duk wata zan kawo taimakon naira dubu ɗaya wallahi babu buƙatar sai an rubuta ni ne wane da ke anguwa kaza mai lambar rumfa kaza wallahi in dai ahlus sunnan gaskiya ne ni babu abin da zai kai ga sai an yi haka watan nan na cika zan zo in kawo domin illa asar ta yi akwai wani ɗan sanda da ke yawo yana cewa masu gida to a kintsa a ce fa ne ka taɓa ganin ɗan sanda na yawo rumfa rumfa kasuwa kasuwa ofis ofis gida gida yana to mazaje ai mar maza ai cefa ne la'asar na yi gaban ka zai faɗi ba yi cefa ne ba haka ne ko to ka ɗauka wannan cefa nan taimakon gidanka za ka yi amma wannan za ka taimaka addinin musulunci babu bukatar sai an zo an tunasashe ka balle mai karban kuɗi ya zo ya tsaya gaban rumfaka ka nemi shi dabara da Allah ku kun cika abin nan da Allah ba saboda Allah bane ni dai duk da dubu goma nace da Allah dai ga dai dubu ɗaya ka yaudari kanka ka saba wa musulunci alkawari wallahi wanda ya san abuja ku je wata church da ke area 3 a abuja katuwar coci ce tana nan ainihin a abuja menene our lady menene our queen lady something like that haka sunan church din yake nan obasanje yake zuwa service wani lokacin wannan cocin da pastor muke hira ya ce bakin ruwa ne ya zo kawai ya share da shi da matashi sai suka kafa rumfa katako kawai sai suka sa signboard kun san su da karama da mu'ujiza suke kafa coci common see science and wonders ana fitar da aljanu ana ba da sa'a ana ba da kaza ana ba da kaza ana ba da kaza god is able god is able hey hey hey shikenan nan da nan ana wannan campaign ya dan samu kuɗi sai kai aka fara sanan mishi shi da kanshi fa yake gaya mu ya samu kuɗi ya je fa aka fara mishi talla a gidan talbijin nan da nan mutane suka fara zuwa coci to sai ya sa haraji duk wanda ya zo in ya dubi shigarka da motarka da tafiyarka da kasaitarka da takamarka ya ce to kaiwa na dubu goma don haka sai a aje buhu guda da garwa wannan ana tara na fukara uni wanda lai ana karbe wannan ana tarawa sai ya zama tun yana kaiwa banki sai ita bankin ta naɗo wakilai duk ranar lahadi sai bankin ta naɗo wakilanta sai a zo a kafa ƙaramin ofis a nan gurin a karɓi kuɗin a tafi da su yanzu cocin tana nan don ƙareriyar coci ce da wahala ka samu irin ta abuja a wannan lokacin sai ka je ka samu wani musulmin an kafa sabuwar anguwa a abuja an ba da filin masallaci sai karɓe je siyar sai gudu ƙauyensu ya je ƙara aure saboda tsananin imani shi kuma <laughs> eh imana eh ko bi isa ma ya amurkum bihi imanukum in kuntum mu'minin kun gani ku duba irin wannan abin lalata to da haka sai addinin musulunci ya zama yana rayuwa cikin kaskanci sai ya zama musulmi ba su da tattali ba su da asusu ajiyayye in aka ce yau rumfar kwano ce masallacinsu in aka waye gari an yi iska mai karfi ta kifar da wannan rumfar sai an nemi taimako don haka ran nan ba za a yi sallah azhar da la'asar ba kamata ya zama kuna da account tun kafin matsala ta taso idan matsala ta taso kuma sai a dubi masu karfi daga cikinsu a ce to jama'a kun san kuna da ƙarfi kuma ku kun san mun san kuna da ƙarfi don haka ga matsala ta taso ku san abin da za ku yi musulunci sannan duk abin da za ka yi musulunci ka san za ka yi don Allah ne ba za ka taɓa zama da wani kirista a kasuwa ko a ofis ya ce aini ina ba da kaza a church ba amma musulmi yau in ya ba da dubu goma duk kasuwar wunti ta bauchi gobe sai an ji rimfa rimfa zai rinka yawo an ce to kai baka kawo balas ba wallahi jiya na ba da taimako ne wallahi a masallaci to kai yaya muna bin ka da Allah baka abin wallahi taimako na baya a masallaci haba ba za ku bari a taimaka addini ba kadin la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kaga matsala kenan saboda haka ya jama'ar musulmi wallahi ku san cewa musuluncin nan ba zai yiwu da sadaka ba sai kowa ya ba da taimako taimako mai karfi sannan sai kowa ya aje a zuciyar shi cewa da gaske yake Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ina ganin waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da zan faɗa kamar yadda na ce gaskiya na zo ne in ƙoƙarin jawo hankalinku akan abubuwan nan sai dai maganar da zan faɗi a yanzu muhimmancin ta bai gaza muhimmancin abubuwan da na faɗi a baya ba don haka ina fatan kamar yadda aka ba da haɗin kai aka saurare ni to a saurari wannan ma sai dai kuma me yiwa wannan maganar ba za ta yi wa da yawa daga cikin ku daɗi ba amma sai na faɗe ta insha Allah ba don komai ba domin muna neman ci gaba ne wato so da dama kamar yadda na faɗi da farko in aka gayyace ni wa'azi ko nan bauchi ko wani gurin sai in samu matsalar ban samu zuwa ba to musamman ku nan bauchi an fara buga waya kenan malam me yasa ba za ka zo ba malam me yasa ba za ka zo ba to gaskiya barin wayan muku da kan abin da duniya take ciki a yau don ba zan ce ba ku sani ba sai dai zan wayan muku da kai akan abin da kuka sani ku tuna wato ina son in gaya muku tarihin yadda malanta take a ƙasar nan malanta ta sha gwagwarmaya a ƙasar nan shi yasa ko ga ƙasar ta kasa tsayuwa akan gaskiya saboda idan malamai suka lalace komai ya lalace don malamai ne kawai ke faɗin gaskiya domin annabawa kaɗai ke faɗin gaskiya yanzu ba zamanin su ne sai annabi ya ce al'ulama ulama warasatul anbiya